babban malamin mu a shek abubakar imam ikara allah cikinsa da rama a wannan safiya ta biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu a wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya muna nan kamar yadda muka saba a cikin tafsirinmu na suratun nu sai dai na yi ƙoƙarin daga inda muka tsaya a bara amma dai gaskiya ban iya samu ba na nemi masu rikodin su bani karatun ƙarshe ba su bani ba da haka sai na kawai ya kamata mu fara daga wajen ya ayyuhal na amanu latin kulu buyutan ghayra buyutikum duk da na san mun fassara wannan na sani to amma dai za mu fara daga nan fatan mu Allah ya sa mu karanta daidai mu fassara daidai kuma Allah ya mana da mutakatar wajen aiki da daidai salatu Allah ta'ala na'am Allah tabaraka ta'ala yana so ya ba mu labari ko kuma ya shiryar da mu zuwa ga ka'idar yadda ake shiga gidan mutane malamai suke cewa me alakar wannan ayar da ayoyin da suka wuce a baya na maganar kazafi na maganar kaza da kaza da makaranta a baya da hukunce-hukuncen zina suka ce zakarallahu ta'ala fil ayati sabiqa Allah ya ambata a ayoyin da suka gabata min awwali surati ila ma qabla hadhihi al-ayat tun daga farkon sura har zuwa kan waɗannan ayoyi Allah ya ambaci hadda zina wal kadhafa wa ahkamahuma Allah ya ambaci hadda zina wal kadhafi wa hima Allah ya ambaci haddi na zina cewa wanda ya zina kaza za a yi masa na san za ku itina mun karanta wancan shekara sannan Allah ya bayani akan kazafi da kuma hukunci hukuncen kazafi thumma atba'a dhalika bil amri sannan Allah sai biyo bayan wannan magana da yin umarni bilisti izani da neman izini inda dukhulu buyutil gairi a yayin da kaje zaka shiga gidan da ba naka ba bayan kai sallama sai kai izini ba wai sallama kawai ake a shiga gidan mutane ba a'a in kika yi sallama a gidan mutane sai kin tambaya ki shigo in an ce ki shigo ki shiga in an ce kar ki shiga to kar ki shiga malam yace wa dalika kulluhu hifadan alal a'radi wannan duka an yi ne domin kawar da wannan duka an yi shi ne domin kawar da wato don kiyaye mutunci don kiyaye mutunci wa zalika annal isti'dana min asbabil wiqayati an ittila'i ala ma la yajuzu wan nazar ila al awra domin yin sallama da zakai a gidan mutane kuma ka nemi izini wannan shi ne zai sa ba za ka leƙa musu abin da ba sa so a leƙa musu ba don kowane ɗan adam akwai abin da baya so a gani a cikin gidansa don gidansa sirrinsa ne amma in kai sallama sannan kuma kika nemi izini to kafin su miki izini za su kau da duk abin da suke so su kau za su gyara duk inda suke so su gyara sannan sai su miki izini sannan kuma ba za ka je ka kalli wato abin da bai dace ka gani ba a jikin mutum sai dai ɗan adam idan yana cikin gidansa to ya fi sakewa ya fi sa kayan da ba su da takura a jikinsa ya fi yin wannan amma ko ba zai so wani ya gan shi a haka ba wani zai sa karamar riga wani zai sa ɗan karamin zani ko karamin skirt ko karamin wando ko na makamancin haka domin guri ne na hutawarsa guri ne da ba so yake ya matsa kansa ya takura kansa ba to kaga idan kika yi sallama kika nemi izini to duk irin wannan abubuwan mutum zai gyara kafin ka shiga mai cikin gida wa ma kad yu'addi ilayhi dhalika min alwuqu'i fil fahisha yin wannan sallamar ka nemi izini yin wannan sallamar ki nemi izini zai sa zai rage yawan alfasha a cikin al'umma kuma zai hana yin ƙazafi zai ya hana mutum ya je ringa siffanta wani ɗan adam ga wani tun da bai ga yadda yake ba to wannan shine dalilin da ya sa Allah Ta baraka wa ta'ala ya koya mana ladabin yadda ake shiga gidan mutane domin shari'ar musulunci ba abin da bata bari ba shari'ar musulunci tana kare kowane ɗan adam hankinsa to ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mummunai mana ya kuwa ɗaukan imani la ta dukulu buyutan gaira buyutikum kada ku shiga gidajen da ba gidanku ba duk gidan da ba naku ba kar ku shiga duk gidan da ba naku ba kada ku shiga hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai kun nemi izini sannan kun yi sallama ga ma'abota wannan gidan wannan su ne abubuwa guda biyu da zaki kiyaye duk gidan da zaki shiga to lalle ana buƙatar ki sallama ana buƙatar ki nemi izini malamai suka ce to sallama ake fara yi ko neman izini idan zaka shiga gidan mutane to sallama ake fara yi kafin neman izini ko kuma izini ake fara yi kafin ai sallama to gaskiya abinda malamai ke ambata shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna sallama ake yi in kin je gidan mutane ki ce assalamu alaikum a adkhulu shin zan zan iya shigowa wannan shine bayan kin yi sallama wajibi ne ki nemi izini muna gane ha bayan kin yi sallama dole ne ki nemi izini kuma ana yi sau uku in kin ji shiru sai ki tafi misali assalamu alaikum in an ansa na shigo in aka yi shiru kada ki shiga in kuma kika yi sallama kika nemi izini kika ji shiru kika ƙara yin sallama kika nemi izini kika ji shiru kika ƙara yin sallama a karo na uku kika nemi izini kika ji shiru to ki koma dole sai an baki izini sannan zaki shiga gidan mutane da haka zamu gani a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa da aka ce hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ba ana nufin sai ka nemi izini sannan za ka yi sallama ba malam ya ce ibn kasir yake cewa fayyasta adinu kablar dukhuli su nemi izini kafin su shiga gidan wa yusallimu ba'da sannan su sallama daga baya amma sai malam ya ce laisal amru lakin laysa fil ayati ma yadullu ala anna al awlata qadimul istidani ala salam a cikin wannan ayar babu abin da yake nuni akan cewa neman izini za a fara yi kafin sallama li'annal wawa taqtadil jam domin da aka ce hatta tasta anisu sai a kawo wawun aka ce kuma wata sallimu wannan yana nufin duka sai kayi waɗannan abubuwan ne ba ana nufin sai kayi istizani sai ka nemi izini sannan za ka shiga ba saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni akan wannan akwai hadisin Kilda ibn Hanbal a hadisin Kilda ibn Hanbal Allah ya kara masa yadda yake cewa khaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam usallim amma na shiga ba tare da nayi sallama ba walam asta'adin sannan ban nemi izini ba fakala nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallama yace da ni irji fa qul assalamu alaikum a adkhul sai manzo Allah yace kaga ka koma na farko ka fara cewa assalamu alaikum sannan nabi sai ka tambaya ka shigo to kun ga wannan hadisin abin da yana mana shine in ka je za ka shiga cikin gidan mutane abinda zaka fara ne mai assalamu alaikum sannan sai neman izinin na shigo kamar yadda wannan hadisi ne cikin sunan abu Dawud da sunan turmidi sannan hadisi ne da ke cikin musnad na Imam Ahmad wanda Albani ya inganta wannan hadisi idan mun kalli hadisin Amru ibn Sa'id al-Thaqafi yake cewa anna rajulan ista'adana ala nabi sallallahu alaihi wasallam fakal wani mutum ya nemi izini a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ya ce a aliju shin na iya shigowa sai bakalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li'amatin lahu ya ce da wata baiwarsa wasa yuqalu laha rauda ana kiran wannan baiwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauda da wannan mutumin ya zo ya sallama ya nemi izini ya ce ya shigo sai manzala ya ce da wata baiwasa kumi ila hada fa'allimihi ki tashi ki je gurin wannan da yake neman izinin zai shigo mana gida ki sanar da shi yadda ake neman izini fakuli lahu ki gaya masa ya kulu ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku a hulu shi na shigo cikin gidan fasami a ar-rajulu kafin ma bai wata zo sai mutumin ya ji abin da Annabi salama yake gaya mata da haka fakala ha fadakala daga nan sai ya fada sai ya shiga cikin wannan gida abin da nake so na ce mana shine in kika je zaki shiga gidan mutane abin da shari'a ta koyar ba abin da al'ada ta koyar ba shine abu na farko ki musu sallama muna gane na biyu kuma sai kin nemi izini ita sallama ba neman izini ba ce kin roƙa musu aminci ne kina sanar da su kina bakin gidansu don haka abin da ya kamata ki shine ki nemi izinin cewa ki shigo ko kai ki shigo in sun ce mai ki shigo shi kenan ki shiga in sun ce miki kada ki shiga to kuma kada ki shiga mun gane akwai hadisin Khalid ibn Iyas hadisin Khalid ibn Iyas yake cewa haddathani jaddati ummu Iyas qalat yace kakata ummu Iyas ta ce kuntu fi arba'i niswatin yasta'dinu ala Aisha wata rana na kasance ɗaya daga cikin mata guda hudu da suka nemi izini akan sai shiga gurin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu nadkhul sai muka ce da Aisha ma iya shigowa qalat la sai Aisha ce a'a kunna li sahibati kunna tasta'din ku gayawa abokiyarku ta nemi izini fa fakalat sai ta ce assalamu alaikum a nadkhul sai ta ce sallama sai ta ce ma iya shigowa qalat sai aisha ta ce udkhulu ku shigo thumma qalat sannan sai Aisha ta karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha abin da nake so ku fahimta shine ka'idar shiga gidan mutane ki sallama ki nemi izini ki sallama ki nemi izini wannan shine ka'ida na shiga gidan mutane Allah madaukin sarki ce dalikum khairul lakum wannan shine ya fi alkhairi a gare ku la'allakum tadhakkarun ko kwa wa astuku ba hanyoyin Allah subhanahu ta'ala malamai na cewa wannan neman izinin kamar yadda ne bayani za a nema ne su uku saboda hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yake cewa annahu sta'dana ala umar thalathan ya je gidan sayyidina umar ya nemi izinin ya shigo sau uku falam yu'dhan lahu ba a bashi izini ba sun sarrafa kawai sai juya ya tafiyarsa abu musul ash'ari sahabi ne na annabi salama ya je gidan umar dan khattab ya yi sallama ya nemi izini har su uku akan ya shiga gidan sai ba mai magana ba sun makala umar daga nan sai umar ya ce alam asma a sauta abdullahi ibn qais yastadin shin ba wai ba sautin abdullahi dan qais shine abu musul ash'ari ba sautin sa ne naji ba gashi nan yana neman izini sai sayyidina umar yace idanula ku je kuma izini ya shigo fa ku sai suka fita dan su neme shi fa wajaduhu kad dhahaba sai suka ga shi har ya juya yayi tafiyarsa falamma jaa ba'da dhalika qala ma rajak bayan ya ƙara dawowa gidan sayyidina umar wani lokaci sai su damar yace kwanaki da ka zo kai sallama har so kana neman izini har so uku me yasa ka tafi kala sai yace innista azantu thalathan na nemi izinin na shigo sau uku falam udalli amma ba a bani izini ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni kuma na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa idza a ahdukum thalatha idan ɗayan ku ya nemi izini so uku falam yu'dhallahu ba ba wato ba a bashi izini ba falyan sarib ya tafiyarsa manzon Allah ya koyar da cewa in kin je gidan mutane kin yi sallama kin nemi ki shigo ba a yi miki izini ba to abin da zaki shine ki juya ki tafi gida abu musa ash'ari ya ce ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan fakala sai umar ya ce lata'tiyanni ala hada bayyina wa illa auja'tuka darba tunda ka faɗi wannan maganar kace annabi ne ya faɗa to sai ka kawo min hujjar annabi ya faɗa ma'ana sai ka kawo shaida ba wai akwai mutum zai zo ya ce annabi ya ce kawai a yadda ba sai ce tunda har kace annabi ne ya ce to na yadda amma sai kawo kawo wanda zai bayar da shaidar cewa lalle annabi ya faɗi wannan magana muna gane wannan yana nuna ma cewa wajen hadisi to sai an yi ƙoƙari an tabbatar da cewa wannan hadisin na annabi ne ko ba na annabi ba ne muna gane fa zahaba ila mala'in min al-ansari shi abdullahi dan umar a abdullahi dan qais abu musa al-ash'ari tunda sayyidina umar ya ce sai ya kawo hujja sai ya tafi zuwa ga gurin waɗansu mutanen madina da ya je samu waɗannan mutanen da madina fa zakara lahum ma umar sai ba su labarin abin da umar ya faɗa cewa sai ya kawo shaida fa qalu su kuma saboda sun san hadisin sai suka ce la ya yashhadu laka illa asgaruna ai mun mun girma mu je mu yadda shaida cewa annabi ya faɗi wannan dan yaron cikin mu za mu sa ya je ya bayar ka san duk lokacin da kai da'awar ilimi sai aka ce ma ai dan yaro za a sa ana nufin wannan ilimin kowa ya sani hamma ga karamin yaro ya sani muna gane ha fakama ma'ahu abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri yaro ne da aka sai aka ce ya je ba ansa fa akhbara umar bi sai ya ga umar cewa shi ma yana nan annabi ya faɗi wannan hadisin fa qala sai umar yace allahani anhu safaqu fil aswaq yace yawan zuwa neman kuɗi shi yasa ban ban san wannan hadisin ba ma'ana ku kuna zama gaban annabi salama kuna karatu ni kuma ina yawan zuwa kasuwa shi yasa ya zan so ba san wannan hadisi ban san wannan hadisin ba wanda wanda ya nuna kasuwanci kenan yana tara mutum ya hana shi neman ilimi wannan hadisin abin da yake nuna mana shine in zaka nemi izini zaka nema sau nawa zaka nema sau uku in an ce ka koma ko a na ɗaya ne ko a na biyu ko na uku koma shine a dokar musulunci an kuma kin yi sallama kin nemi izini so uku ba yi miki izini ba to ki tafi malamai suna faɗa wani ladabi na cewa idan mutum ya zo gidanka zai nemi izininka zai kwankwasa ma ya yi ma sallama ya shigo to baya tsayawa a saitin kofa ba a tsayawa a saitin kofa sai daga koma daga gefen kofa ka kwankwasa saboda mai saboda karka hango wa mutum cikin gidansa a garin hango cikin gidan nan zaka je ka hango abin da bai kamata ka hango ba shi sa ya inganta hadisi manzala alaihi wasallam ya ce in zaka shiga gidan mutum zaka kwankwasa ka nemi izini to sai dai ka koma daga gefen kofa wannan hadisin yana cikin riwayar abdullahi ibn busir Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ata baba kaumin idan manzala alaihi wasallam ya zo kofar gidan mutane lam yastaqbil al-baba min tilqa'i wajhi baya fuskantar kofar da fuskarsa baya yi walakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar sai dai kuma daman kofar ko hagun kofar daga gefe ya kwankwasa ya nemi izini amma ba zai tsaya yana kallon gidan mutane ba ba zai tsaya yana kallon gidan mutane ba kuma zai nemi izini zai ce wassalamu assalamu alaikum zai nemi wannan izini sallallahu alaihi wasallam وذلك أن lam yakun yau yawma idin sur a daidai wannan lokacin gidajen sahabbai ma ba shi ma da za ga kofa kawai a buɗe to da ka ba a tsayawa a bakin kofa a nemi izini sai dai a koma da daga gefe ya zo ta hanyar huzail kala ja a rajulun daga Uthman ibn Shaiba kuma ce. جاء سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب سعد يزو yana neman izini a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga sai ya tsaya bakin kofa qala uthman sai usman zai ce masa mustaqbil albab fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hakada aw hakada manzo Allah da yazo sai ce mai kaga in zaka kunkusa gida ka nemi izini ko dai ka koma daga damun kofa ko ka koma daga hagun kofa wannan wannan ladabi ne da ake koyarwa don ya zanto cewa mun ladabtu da ladabin addini don allah maɗaukin sarki yana so kowa ya kiyaye sirrin gidansa ya kuma kiyaye sirrin wasu ana magana cewa yanzu idan ka zo za ka shiga gidan da kuma naku ku nefa misali gidanka ne akwai gidanka ne kai da matarka ko kuma gidan iyayenka ne ka zo za ka shiga to a irin wannan za ka shiga gidan iyayenka za ka shiga gidan iyalinka ko da ka tafiya ka taho manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da sahabbai cewa idan kun dawo daga tafiya kada ku shiga gidajen ku sai bayan sallar isha dalili a lokacin matar da take kace kace ta gyara kanta wacce gidanta yake kace kace ta gyara shi wanda yaranta suke kace kace sun gyara domin ba a san miji ya riga ganin abubuwa marasa kyau daga wajen matar shi shi sa addinin musulunci ya koyar mutum in ya dawo daga tafiya to kar ya je ya shige matansa gida a'a ya jira sai sun kintsa sannan ya je ya shiga kuma haka wannan lokaci ne da babu waya amma yanzu lokaci ne da akwai waya daga lokacin da zaka taso ma zaka kira ta kace ga kanan ka taso ita kuma kaga in ba zama ba ce za ta yi kokarin ta gyara komai ta sa kayan kanshi da komai da komai a cikin gida to kaga kenan baya halatta a wannan zamanin kawai ka yi tafiya zaka dawo ba tare da ka sanar da iyalanka ga kanan zaka ka dawo ba saboda me dan su gyara abubuwan da ya kamata su gyara da haka in ka je gidanka bayan ka yi sallama kawai sanarwa ake so ka yi shine wasu malamai suka ce ka gyaran murya wasu suka ce ka buga takalminka wasu suka ce ka kwankwasa duk wannan shine abin da za ka yi amma ba za ka nemi izini ba saboda gidanka ne abdullahi dan mas'ud yake cewa alaikumul idin ala ummahatikum shi abdullahi dan mas'ud yace in zaka shiga gurin iyayenku mata to ku ringa neman izini zainab mata abdullahi dan mas'ud take cewa kana abdullahi idza jaa min hajatin fantaha ila albab abdullahi dan mas'ud idan ya fita waje ya je biya bukatun sa ya dawo ko ya je kasuwa ko ya je makaranta ko ya je wani guri to in ya zo a bakin kofa zai tsaya tanahnaha sai ya yi gyaran murya ya danyi wani irin sauti wanda za a gane cewa lalle ya zo me yasa yake yin wannan dan kar ya fada wa iyalansa ba tare da sun san ya zo ba haka abu ubaida ya ce wa kana abdullahi idan dakala dara istanasa takallam wa rafa sauta idan ya zai shiga cikin gidansa sai ya daga sauti ya nemi izini mana ya daga sauti ya yi magana wannan maganar zai ita ce neman izini kawai sai ya shiga dan matan san cewa lalle ya zo to wannan suna daga cikin ladubban da ake bukata lalle dan adam ya riko da su wajen shiga iyalansa gurin iyalansa shi yasa idan mutum ya dawo gida daga tafiya kamar yadda na faɗa manzo Allah salama in cikin dare ka dawo sai ya hana sai ya hana ka shiga gida a cikin daren sai ka bari sai sun gyara washe gari sai ka shiga ka kwana a masallaci ko a wani guri amma kamar yadda na faɗa yanzu duk irin waɗannan dokokin za a iya ɗan gyara su ta yaya ta hanyar daga lokacin da ka taho za ka yi waya tafiya ka ta awa ɗaya ce awa biyu ce awa uku kai waya idan kai waya kafin ka zo an gyara sai ka shiga cikin gidanka dama an san za ka zo to wannan shine abin da addinin musulunci yake so dan wani yana da takama gidan wansa ne kawai sai je fadawa gidan matan wansa tare da cewa matan wansa muharramarsa ce in wani suke ta zai iya aurarta wannan a shari'a kenan sai dai kai ka ce ba za ka iya ba amma yanzu a shari'a idan waye suke mace kani zai iya aura in kani ya sakawa zai iya aura a shari'a in kanin mahaifin kai ya mace za ka iya aura in wan mahaifin ka mai ya mace za ka iya aura to duk mutum da akwai aure tsakanin kai da ita ba za ka ringa shigan mata gida gaba gadi ba ba za ka ringa irin wannan ba kuma ko babu aure ai akwai lokutan da ake neman izini na shiga gida ba a shiga gidan mutane da sassafe kowa ya san wannan da sassafe kawai da asuba ka fada mutane gida ba a yi ba a shiga gida mutane lokacin da suke yin baicin kailula ma'ana tsakanin azar zuwa da asar ba a shiga sai da izini ba a shiga gida bayan sallar isha'i sai da izini wannan Allah ya kira su da al'aura ce ta mutum saboda a daidai wannan lokacin zaka iya zuwa ka samu mutum ba daidai ba a cikin gidansa to shi sa addinin musulunci ke kare irin waɗannan abubuwa wanda mu al'adarmu da yawa al'ada da yawa ta sa mun yi watsi da wannan dokokin sai ma mu ringa jin su kamar sababbi yanzu misali idan mutum ya hana ƙannansa shiga gidansa ya kyale kannan matarsa suna shiga gidansa wannan sai ya haifar da rigima a cikin gidan wanda kuma shine daidai wannan shine daidai kanin ka bai da incin ya ringa shiga ma gida lokacin da ya ga dama saboda ka ba har sa bacci saboda yanzu in ka mutu zai iya aurenta in ka suke ta zai iya aurenta me yasa zai ringa shigan ma gida shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wasan kanin miji da al-maut yace ai wasan kanin miji mutuwa ne ba wani a musulunci ba wani wasa tsakanin mace da kanin miji babu wannan haramun ne wannan haramun ne kawai a zo ana wani wasan kanin miji so da yawa irin wannan wasan kanin mijin mijin yana zuwa yana ba da wasu labarai a waje da ita macen bata sani ba wanda za a ga har wasan duka ake wasan guje-guje ake wasan kaza ake a cikin wannan abubuwan yake ɗaukan wasu abubuwa da yake zuwa waje ya faɗa ai tana da kaza ai ya ji kaza a tare da ita ai kaza kaza da waye da sauransu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haramun ne wasan kanin miji abin da ya kamata shi wannan kanin mijin ya shi ma ya je nemo tasa amma mata suna ganin wannan wani abu ne kamar wanda ba ma laifi ba ne suna ganin wannan abin kamar ba wani laifi ba ne kamar yadda na faɗa yanzu in ka zo ka ce da ƙannanka su daina shiga gidanka ƙannanka maza to rigima ce ta za a yi matar ta ma asiri ita ƙannanta suna shiga kai ƙannanka ba sa shiga saboda shi ba haushe duk lokacin da ake zaman lafiya tsakanin miji da mata to asiri ne kawai asiri ne ba yadda za a fahimci juna tsakanin miji da mata a zauna lafiya ba a jin kansu yance ta mai asiri wannan ya sa maza da yawa ko shawara matar ta basu basa yadda saboda suna ganin idan suka bi shawarar za a ce ta asarce su amma wannan ba wani damuwa ba ne ga wanda ya san me yake yi wannan ba wani damuwa a ciki da haka waɗannan dai su ne ladubba na shiga gida sannan mu sani cewa ba kowa ne yake da yancin da zai zo ringa shigan muku gida saboda mata a cikin gidajensu a nan suke sa ƙananan kayan da za su huta za su sha iska za su rage zafi da yake damunsu to da saboda wani addinin musulunci bai yadda ba to mutum da muna karatu abin da ya kamata mu shine mu ɗabbaka abin da yake karatu ne mu kyale al'ada daga yau kake dai da wani wasan kanin miji ko kanin mijin ki zo miki wasa ki ce a ah, wannan haramun ne domin ke biki sani bai na zuwa waje na faɗa wasu labari akan ki biki sani ba a wani lokacin kuma duka da ita matar da shi mijin duka da shi kanin mijin dukan su mummunar zuciya gare su ita dama kanin mijin yana burge ta to bar ta amfani da wasan nan ta biya sa a tare da shi shi ma kila matar wani tana burge shi bari ya amfani da wasan nan ya biya sa a gurin su wanda wannan kuma haramun ne wannan ba daidai bane Allah bai da wannan ba da haka yana da kyau mu kiyaye muna gane ha Allah tabaraka wa ta'ala sai ci gaba da cewa haramma yi to bayan kin yi sallama kin nemi izini idan an miki izini sai ki shiga in ba miki izini ba ka'ida shine ki dawo kamar yadda muka karanta a hadisin Abu Musa al-Ash'ari haka ne ko to sai Allah ya ce fa in lam fiha ahadan in kika je gida kika yi sallama kika nemi izini sai kika fahimci babu kowa a ciki bi samu kowa a gidan ba ma'ana ba su nan to karki ce gidan yan uwanmu ne bari mu shiga ai ba komai a'a in dai biki samu kowa a ciki ba Allah ce fala tadkhuluha kada ki shiga wannan gidan hatta yu'dhana lakum har sai masu gidan sun ba da izinin ki shiga ba sa nan kin ga anan ma dai sai kin nemi izini sai kin nemi izini a sai kin nemi izinin shiga wannan gidan in biki nemi izini ba to kin ga ba za ki shiga wannan gidan da babu kowa a ciki ba muna gane ha malam yace fa in lam tajidu fi fi biyuti fi biyutil ghairi ahadan minhum idan har kika je gidan mutane duk yan gidan ba su nan ba wanda zai miki izini a ciki dan ki shiga to sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum kada ki shiga wannan gidan har sai an miki izini me yasa shari'a ta bayar da wannan kariya ke kanki wannan dokar da shari'a ta sa ta baki kariya muna gane ha saboda mai yiwa kafin ki zo ki wannan sallamar wani ya shiga ya ɗauki wani abu da haka idan kika shiga gidansu babu izininsu a daidai lokacin da wani ya shiga ya ɗauki wani abu to an ga ka zo aka same ki a gidan waye ya ɗauka ke ce ke kika ɗauka to shi sa shari'a ta yi wannan dan ke ma ta baki wannan kariyar muna gane shi sa duk inda kake rayuwa ya zanto cewa za ka ba kanka uzuri wata rana ko sati biyu bai fi ba za mu gana da wani mutum ni zan je gurin shi da na je gurinsa mutumin yana ofis to lokacin sallah ya yi sai ne alwala zan yi sallah sai mai gadin mutumin ya bani darduma ne sallah sannan kuma a cikin ɗakinsa da na shiga ɗakinsa sai na ga soyoyi guda biyar duka suna caji da na tashi sai da na gama sallata ban yadda na ba gobe kofar gurin ba sai da na kira shi na ce da Allah zo mu wata magana da ya zo sai na ce kaga wayoyin ku nan da kuka zo kuna kuna caji sai ya ce subhanallah na ce a zan iya na yi sallah yanzu na bar gurin nan wani shigo min mai munan zuciya ya ɗaukan muku waya kaga sai ka tunanin ni ne na ɗaukan mawaya tunda baka san da baka san inda nake ba wannan ita ka'idar rayuwa kar ka yadda ka jefa kanka gurin tuhuma duk yadda kake ganin kanka ai wani bai san ka ba tunda bai san ka ba zai iya tunanin kai ne kai wannan abu shi sa zamu ga jiya na karanta maza da muke fassara ayar uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum na ka musu hadisin safiya daidai gabar da Allah ya ce wala hunna wa antum akifuna fil masajid safiya manzala sai salama yana itikafi sai ta zo ta gaishe shi matarsa ce bayan ta zo ta gaishe sai zo zai rakata to da almuru ne sai waɗansu mutane guda biyu suka zo za su wuce kawai sai suka ga annabi sai salama da wata mace a tsaye na haka manzan Allah sallallahu alaihi ya ga za su yi sauri su bata da gurin sai ya ce ala silikuma ku tsaya ku zo nan ya ce kun ga wannan safiya ce matata sai suka ce subhanallah sai ce inni khashitu a ce inna shaytana yajri adam majirar dami yace shaydan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jinin jikinka yake gudana a jikinka sannan ina jin tsoro kan wannan shaidan din ya jefa muku wani abu a zuciyarku a wata riwaya yace ina jin tsoron kan wannan shaidan ya jefa muku wani sharri a zuciya ku fara tunanin ni da wata mata ne ba da matata ba to kun ga in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kokarin ya kubutar da shi kansa ga waɗanda ma suka san shi to kai in ka je gurin da ba naka ba kai ne ya kamata kai kokari ke ya kamata ki kokari ki kubutar da kanki da Allah mun gane wannan yana nuna ma karka yadda ka sa kanka a wajen tuhuma kar ki sa kanki a wajen tuhuma shi sa Allah madaukin sarki ce fa in lam tajidu fiha ahadan in kuka je gidan kuka yi sallama kuka nemi izini amma sai kuka fahimci kun sami gidan nan babu kowa a cikin gidan to sai Allah ce fala tadkhuluha kada ku shiga wannan gidan hatta yu'dhana lakum har sai an muku izini ko dai wani ya zo daga cikin masu gidan ya muku izini ku shiga ko kuma a'a daga waje ya yi izinin cewa ku shiga to wannan sai ku shiga da izini amma gida ba kowa kin je kin shiga an ɗauke musu dubu talatin ko arba'in ko hamsin wa ya ɗauka ke ce wanda ya san baki ɗauka ba shine Allah kawai amma duk wannan adan da za a ba labari ke ce kika ɗauka kin ga shari'ar musulunci anan ta ba baki kariya su ma ta ba su kariya zai iya yiwuwa ba wanda ya shiga ya ɗauki wani abu zai iya yiwuwa ke kuma ki shiga gidan zuciya ki tare miki wani abu dan so da yawa dan adam wani lokacin bai niyyar laifi ba sai ya je gurin da zai samu damar da zai laifin a nan sai shaidan ya ziga shi ya je ya aikata abin da ba daidai ba kin ga in biki shiga ba ba za ki ga wani abu da zai baki sha'awa ba balle ki aikata wani abu wanda ba daidai ba to shi sa shari'ar musulunci ta baku wannan kariya cewa fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum in ba ku samu kowa a cikin gidan ba kada ku shiga wannan gida har sai an muku izini sai an muku izini sannan za ku shiga wannan gida muna gane ha sai Allah ya ce wa in kila lakum urji'u a'a kun samu wani a gidan amma daga gidan sai aka ce ku juya kada ku shigo mana gida sai Allah ya ce to farji'u in dai masu gidan sun ce ka koma kada ka shiga to ka koma ko ba wulakanci ba ne mai yiwa a lokacin yana yin wani abu da baya son ka shiga gidansa shi sa so da yawa in zaka je gurin mutum izini ake nema saboda mai yiwa lokacin da zaka zo shi kuma yana yin wani abu a daidai wannan lokacin wannan ne zai baku mamaki da yawa daga cikin maza kai har da mata ba sa kiyaye irin wannan haƙƙin wani bari zai sai ranar juma'a kana da hudu ba karfe goma sai zo ma gida daidai karfe goma fa lokacin da za ka rubuta hudu bakka amma lokacin ya zo ma gida kuma zai zo ya tare kai hana kai kaga za ka iya zuwa gurin mutum a wannan lokacin ya ce maka koma wani za ka iya zuwa gidansa a daidai wannan lokacin saɓani suke da iyalinsa za ka nemi ka shiga gidan shi kuma baya son wani ya san yana saɓani da iyalin zai iya cewa ka koma haka ne ku ba haka ba akwai uzurori kala-kala da zaka zo kai sallama ka nemi izinin shi nemi izinin shiga gidan mutane amma su ce miki koma to kar ki fishi su ne kaɗan suka san uzurin da yasa suke san a uzurin da yasa suke so su a a ki koma kar ki shigo musu gida a daidai wannan lokacin muna gane la'alla ma wani wani laifi yake aikatawa kika mai sallama kika nemi ki shiga gidansu shi kuma yake yadda shi kuma yake yadda doni irin laifi da kuke tunani zai iya faruwa ban sani ba ko ba rana taɓa ko na labari mace ce da mijinta talauci ya same su sai suka kasa jurewa da suka kasa jurewa sai suka je gurin boka dan a kotu ne ma aka fahimci cewa gurin boka suka je sai boka ya ce in dai suna so su yi kuɗi to suna da 'ya a tsakaninsu ta zama budurwa sai wannan uban ya ringa mu'amala da wannan yar wannan shine sinadarin da zai sa asirin ya yi su yi kuɗi to da gidan mutanen nan compound ne yanzu kamar masallacin na a ce a gida guda biyu ko uku a ciki mai ɗaki biyu kaga ai kewayen masallacin ne guri ɗaya ne ita mahaifiyar yarinyar ita take zuwa bakin ɓangaren su ta tsaya shi kuma uban yarinyar da yarinyar suna ciki suna shashanci yanzu Allah zaka zo gidan wannan ne kamar sallama ka nemi izini ya ce ma ka shigo ba zai ce ma ka shigo ba shi kansa alƙalin da aka yi wannan kes ɗin kuka yi ce wallahi ba zai iya ba saboda bai taɓa jin irin wannan labarin batun da yake a ce uwa ta haifi ɗa da kanta ta zo tana gadin kofa ana ciki da ita ana zina da ita kuma mahaifin ɗan ne yake yi ta wannan ba karamin tashi hankali ba ne muna gane ha abinda ya sa na faɗi wannan dalilai da yawa na iya sawa ka je gidan mutum kai sallama ka ce ka shigo ya ce ma a'a ka koma dalilin zai iya zama mai kyau dalilin zai iya zama mara kyau amma dai mun fi tunanin dalili mai kyau ina bata mun gane to ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in kila lakum irji'u idan an ce muku ku koma ma'ana ma abotan gidan suka ce ku koma farji'u to ku koma wannan shi yafi alkhairi a tare da ku farji'u lalle ku koma malam yace abinda ake nufi da farji'u shine farji'u min gairi ilhahin ku juya kar ku nace dole sai kun shiga wala mudayaqati li ahli baiti kuma kada ku kuntata wa ƴan wannan gidan ku ce dole sai kun shiga gidansu wannan shine abin da ake nufi farji'u lalle ku juya Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce huwa azka lakum wannan shi yafi tsarki a gare ku ba za ku je ku ga abin da bai kamata ku gani ba ba za ku samu abin da za ku zo ku bayar da labari ba tunda kun dawo ga komai a cikin gidan nan ba Allah madaukin sarki ce farji'uhu azkalakum wallahu bima ta'maluna alim Allah shine masani game da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wataala shine masani game da abin da ku kasance kuna aikatawa sai aya ta gaba laysa alaykum junahun alwahidi ya ambaci dalilin saukar wannan ayar a cikin asbabun nuzul yake cewa yake cewa dalilin saukar wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu la Kulu, buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha yace kalal mufassiruna malaman tafsiri suka ce falamma nazalat hadihil aya yayin da wannan aya ta sauka qala abubakar as-siddiq sai na abubakar ce. ya rasulallah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam afara'aita al wal masakin fi turki sham laysa fiha sakin za ga wasu dakuna akan hanya za ga waɗansu gidaje akan hanya amma ba wanda yake zaune a cikin empty suke to su kuma yaya za yi da su saboda an yi mana bayanin in mutane na ciki ga abin da za ka yi an mana bayanin in kin je kin tarar ba mutane a ciki ga abin da za ki haka ne ko ba haka ba muna saurara to nan sai aka zo aka ce gida ne babu kowa a ciki abin da ake nufi ba kowa a ciki ba mazauna gidan misali in kuna tafiya akan hanya za ka ringa ɗaki akan hanya wanda asalin wannan ɗakin an yi shi ne lokacin hankali yana kwance saboda masu baƙi masu hutawa in ka zo ka ɗan sauka nan ka huta sannan ka ci gaba in ma kana buƙatar kai bacci ka kwana duk za ka iya saboda a lokacin akwai zaman lafiya muna gane ha to idan kin je kin sami gidan da ba mai shi in na ce ba mai shi ba mai zama a ciki gida ne empty kamar gidan baƙi kamar gidan baƙi kamar gidan ajiyar kaya to shi wannan gidan menene hukuncinsa to shi sa malamai suka ce akwai alaƙa tsakanin wannan ayar da waɗancan ayoyin guda biyu na baya suka ce ba da ma Allahu ta'ala fil ayati sabiqatayn an dukhuli buyutil ghairi bayan waɗancan abubuwa ayoyi guda biyu sun hana ka shiga gidan wani illa ba'da al-isti'dan har sai ka nemi izini bayyana fi hadhihi al-aya shine Allah yake so muku bayani a cikin wannan ayar annahu la jaraha fi dukhulil buyuti allati takunu ghaira maskunatin babu laifi gidan da babu kowa a ciki in dai kana da wani abu da ka ajiye a ciki kawai ka shiga ba sai ka nemi izinin kowa ba shi zaka iya shiga ba tare da izinin kowa ba idan kana lahum fiha mata'un idan ya zama cewa kana da wani abu naka a ciki misali gida ne na baki sai aka sauke ka a wannan gidan da aka sauke ka a wannan gidan kuma akwai kayanka a ciki to wannan gidan za ka iya shiga ba tare da izini ba shi ba sai da izini za ka shiga ba saboda na farko kai aka saukar a ciki sannan na biyu na farko kai aka saukar a ciki sannan na biyu kuma a kayanka suna ciki to tunda kayanka suna ciki to ba za ka shiga wannan gurin ba sai malam ya ce fa kana hadhihi al-aya istisna'un min al-ayati qablaha wannan ayar ta kasance istisna'i ne daga ayar da ta gabata mai ake nufi wadancan ayin sun shiga gida sai ka yi sallama ka nemi izini muna ganewa in an ma izini ka shiga in ba a ma izini ba kada ka shiga in kin yi sallama kin nemi izini din amma kika ji shiru shi ma ki juya kada ki shiga wannan shine hukuncin da muka tattauna guda uku haka ne ko to wannan gida ne wanda ba mazauni a ciki ba wani wanda da yake zama a cikin gidan ba wani wanda yake zama a cikin gidan muna gane ha ba wani wanda yake zama a cikin gidan tunda ba wani wanda yake zama a cikin gidan kila gida ne na baki da aka saukar da baki kai kuma an sauke ka akwai kayanka a ciki to in ka shiga in za ka shiga wannan gidan ba sai kin nemi izini ba kawai shiga zaki muna gane ha malam yace qala ibn kathirin imamu Ibn kasir yace hadhihi al-ayatul karima wannan ayan mai girma a akhassu min allati qablaha tayi taksisin waccan ce ta gabanta mana hukuncin da kan waɗancan ayoyin kan wancan yanayin cewa gidan da mutane yake a ciki ba za ki ɗauko shi ki ɗora shi akan gidan da ba mazauninsa ba gidan da ba shi da mazauni shi kuma hukuncinsa daban yake cewa dalika annaha taqtadi jawaza dukhul ila al-buyut dan wannan ayar tana nuna halaccin ka je ka shiga gidaje allati laysa fiha ahad gidan da babu kowa a ciki idan kana lahu fiha mata'un bighairi idhin idan ya kasance kana da kayanka a ciki ba tare da sai an baka izini ba sai ce kalbaitil mu'iddi dayfi kamar gidan da ake tanada sadan ajiye baki idan udhina fihi awwala marratin kafa in dai tun farko da ka zo amma izinin ka shiga ka zauna a gidan to in zaka sake shiga ko ba sai ka nemi izini ba shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce laisa alaikum junahun babu laifi a tare da ku ma'ana babu zunubi an tadkhulu buyutan ku shiga waɗansu gidaddaji ghaira maskunatin gidan da ba mai zauna a ciki laisa fiha sakin ba mai zaune a ciki dama an ce in za ku shiga dan ku sallama ku nemi izini dan kar ku je ku ga abin da bai dace ku gani ba dan kar ku je ku ga sirrin wani dan kar ku je ku leko asirin wani kuma ku zo kuna yadawa to wannan gidan babu kowa a ciki shi aka ce babu laifi ku shiga wannan gidan da babu kowa a ciki fiha mata'un lakum amma akwai kayan ku a ciki idan akwai kayan ku a ciki shikenan sai ku shiga fadkhulukum fiha li ajli mata dalilin da zai sa ku shiga wannan gidan saboda kayayyakinku walaisa ligai da haja ba wai don baku da wata bukata ba kawai sai ku je ku shiga muna gane ha sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu ya'lam Allah ya san ma tubuduna dukkan abin da kuke bayyanawa wa ma taktumuna sannan Allah ya san kuma dukkan abin da kuke boyewa duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sani duka Allah tabaraka wa ala ya san wannan to wannan ayoyi da muka fassara sai malamai suka ce wannan ayoyin a cikinsu za mu koyi abubuwa kamar haka abu na farko wato Allah ya girmama muminai ta hanyar da zai kira su yi amfani da harfin nida Ka'ida balarabe in zai kira ka yi ce ma ya wani ya girmama ka ya dawudu inna ja'alna khalifatan fil ard ka girmamawa ya musa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami girmamawa ya nuhu bi salamin minna girmamawa ya ibrahim girmamawa ce in za a sa yi harfin nida an girmama ka abu na biyu wannan yana fahimta abu na biyu wato kimar da mumine suke da shi yadda Allah ya kira su da sunan imani abu na uku da mu fahimta a cikin wannan jawabi namu shine rashin halaccin shiga gida har sai ka yi sallama ka nemi izini sannan an ma izini sannan za ka shiga abu na biyar ya halatta mutum ya shiga gidansa ba tare da ya nemi izini ba sai dai wata alama abu na shida wajibi ne mutum zai shiga gidan mutane ya yi sallama ya nemi izini abu da bakwai أن الله سبحانه وتعالى شرع الاستئذان والسلام عند دخول البيوت عند دخول بيوت taskiri لأجل التذكير والاتعاز mana an ce ne ka yi sallama ne ka nemi izini don ka tunatar da mutum ya gyara ya kintsa ga wannan zai zo shigan mai gida sannan abu na takwas adamu jawazu dukhuli buyutil ghairi idan lam yakun fiha ahadun minhum haramcin mutum ya shiga gidan wani in dai babu kowa a cikin gidan haramun ne ka shiga abu na tara idan ba a yi wa mutum izini ba to lalle ya dawo in ya ji shiru ya dawo in an ce mai kada shiga nan ma ya dawo kare zai ce ai abokina ne na isa da shi bari in shiga mai gida ba a yin wannan wannan ba daidai bane abu na goma kama annal kama anna an kamar yadda ya zama su ahli baiti an ya adinu sai sun nemi izini a gidajensu sai ka nemi izininsu to wannan yana nuna kuma gidanka in za ka shiga sai ka sanar sannan shari'a ta nuna mana wanda aka hana shi shiga gidan mutane to ya dawo yin hakan shi ya fi tsarki ga zuciyarsa shi ya fi tsarki ga ayyukansa shi ya fi tsarki a gurin allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah tabaraka ta'ala ya nuna cewa shine masani ga dukkan komai abu na sha uku halarcin shiga gidan da babu kowa a ciki in dai akwai kayanka kuma an ma izini da farko shine gidan baki da ka zo ka sauka a matsayin bako sai aka ma izini ka shiga gidan Ka ga da farko an ma izini sannan in kayayyakin da ka zo dama ka ajiye a ciki to kaga wannan gidan kana da damar ka shiga ko da baka nemi izini ba saboda babu kowa a ciki kuma dama tun farko an riga an yi miki izinin ki shiga wannan gida sannan abu na gaba da wannan za mu koya a cikin wannan ayin cewa duk gidan da za ka shiga ko da mutane a ciki ko ba mutane idan an yi ma izini ko wancan da ba mutane da ba sai ka nemi izini ba to ya zama akwai bukatar da za ta kai ka ba waya kawai ka ringa shiga gidan mutane yadda ka ga dama ba misali na ga wata al'ada a Nijar na yi tafsiri a 2019 2019 na yi tafsiri a nijar wani gari gaya a garin na ga wani abin mamaki idan mutane suna zaune a waje suna hira maza sai wani ya ji mai yiwa unguwarsa kila tana wajen police station shi kuma ya zauna ana hira to idan bukatar shiga banɗaki ta same shi baya bukatar ya nemi izinin gidajen da suke kusa da kawai shiga zai sai dai gwamnati mutum a banɗakin na ga wannan a Nijar shi baka ungustian bukatar shiga banɗaki ta nemi kawai sai kalli gidan da ya masa sai ya shiga kuma ba laifi ba ne kaga ina jin anan ne cewa za a kwarto ne a canja mai suna ko ba haka ba kuma wannan al'ada kaga ba daidai ba ce mutanen Nijar suna da al'adu wanda in ka gan su anan za ka sha mamaki yanzu akwai ina yin tafsirin mata ina tafsirin mata wata rana ana zafi mun fito waje mun kwanta wajen karfe uku haka sai na tashi kawai sai na gota yarinya ta fito shiga gidansu sai nake tambayi wani a kusa da ni na ce wannan yarinya daga ta take ce ai zance ta je gurin saurayinta kuma abin da zai baka mamaki yarinya kullum tana gaban tafsiri ba amma kuma za ta tafi gidansu bayan an sha ruwa ta tafi ɗakin saurayin ta zance ba za ta dawo sai karfe ukun dare ko kuma wannan al'adar su ba laifi ba ce kuma wani abu da zai ƙara baku mamaki da na je ne na ba su shawara suka ɗan gina makarantar tafiz amma gaba ɗaya garin ba makarantar tafiz da yara suke zuwa sai haddin ƙur'ani boko za ka tafi tun safe har ƙarfe biyar ba ruwansu da addini sai yan kaɗan daga cikinsu to kaga idan kana zaune a nan sai ka gode wa Allah saboda wani abin bai ma zo gare ka ba balle ya ma al'ada muna gane ha abu na sha shida cewa wannan abin da shari'a ta yi na sa wannan ladubba kafin ka shiga gidan mutane wannan yana nuna wato kwaɗayin shari'ar musulunci wajen kiyaye haƙoƙin mutane wajen kiyaye mutuncin mutane wajen kula da al'amuran mutane shari'a musulunci ta nuna wannan da haka abin da ya kamata shi shine kun ga irin waɗannan abin da ake faɗa to yana da kyau mu ringa riko da su na farko za su tsare mana mutuncinmu sannan kuma za mu rayu yadda Allah yake so amma akwai al'adunmu da ba su da kyau kamar wacce na faɗa da zu kawai a ce ƙaninka duk lokacin da ya gada masu ya shigan ma gida wannan ba daidai ba ne kanin matarka idan ita kaɗai ce a gidanka shine zai iya shiga ko da yaushe saboda mu harna masa ci mu ya kamata mu waye kar mu ga wani yayi wannan wani malamin mu yana gaya mana da ya aure sai ya sa doka kannansa su ringa tsayawa iya zaure amma kannan matarsa kuma su ringa wucewa yace gaba ɗaya family sai da aka tsare shi ya ce amma shi bai damu ba saboda ya san addini ya yi kawai dai abinda yake shi ne musu bayani su gane shi sa zaga waɗansu irin laifuka suna faruwa wallahi irin wannan laifukan abin da ya sa suke faruwa rashin kiyaye dokokin Allah yanzu misali idan ka je kotu duk wani kes na rape kes na fyaɗe za ka ga a ciki akwai yadda a ciki yadda ce take jawowa duk wani kes na fyaɗe za ga gaba ɗayansu akwai yadda a ciki wani za ga yarinya ce karama kila ma kullum mutum ya daga kasuwa sai ya ba ta alewa iyaye suna ganin ƙaunar yasu yake yi wannan ya faru a Kano kwanan nan wani bawan Allah kullum ya zo yana ba yara alewa ashe wata ƙaramar yarinya yake tami da aka yi kama yarinya ya kai ta cikin ɗakin shi ya nuna mata almakashi ya ce in ta suke ta faɗa abin da ya mata sai ya kashe ta da ya sai ya je rafin yarinyar nan da ya rafin yarinyar aka dauke shi aka kai shi gurin 'yan sanda a ƙoƙarin a zo da yarinyar <clears throat> a don ta tabbatar da cewa shi ya mata tunda tana iya magana kawai ana zuwa da yarinyar lokacin shi kuma an fito da shi daga cikin sel kawai yarinyar sai ta gan shi kawai sai ta shiɗe tana gaya mamanta cewa ya ce zai kashe ta zai kashe ta daga nan ta mutu haka yarinya ta mutu to kaga yadda ce shi sa in Allah ya hore miki yaya ki ringa kaffa kaffa da su wani ya ringa jan ƙirki karama yana daukan tana tafiya da ita daki wani ya ringa kaza da ita kakke yadda da inda yake take kina tare da ita kar ki zo zaki fita unguwa yake karama ki batta a tsakanin maza wanda suka fara tasawa kakki wannan in ba haka ba za ki za a miki abin da zai tsaya miki rai har akabarinki to shi sa shari'ar musulunci take sa irin wannan dokokin don mu kiyaye don mu san yadda za mu rayu Allah ta'ala shirya da mu abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda da kuskure Allah mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh